cikin shirin akushi da rufi na wannan lokaci su ne cincin da kuma kwaɗan gari abubuwan da za a bukata idan za a yi cincin ana buƙatar fulawa madara sukari kwai bota baking powder da kuma mai abubuwan da za a bukata idan za a yi kwaɗan gari ana buƙatar garin kwaki lettuce ƙuliƙuli kuli kokomba tumatir albasa kwai hanta sinadarin ɗanɗano da kuma mai shi wannan cincin din da za mu yi cincin ne da na sani dai wanda ake yin shi da su fulawa a yayyanka shi irin ƙanana ƙananan nan shi za mu yi ko kuma dai da ɗan bambanci duk dai shi ne kawai ya bambancin kowa da yanayin kwaɓinsa yadda yake eh, eh. dan ni na ga wani abu da kusan zan ce ban ga irin yawanci ana saka shi a cincin ba amma dai kin ga ba za mu gaya masu kallon mu menene abun ba haka ne ka to masha Allah To masu kallon mu sai ku biyo mu don ganin yadda shirin zai kasance. masu kallon mu assalamu alaikum sunana fatima rabi gudabe mai gabatar muku da shirin akushi da rufi wanda yake kawo muku girke-girke kala daban-daban ba tare da bata lokaci ba kamar yadda muka ce yanzu abinda za mu fara muku shine cincin tare da bakwar mu malama rahma shu'aibu muhammad wato hafra cuisine malama rahma assalamu alaikum wa alaikum assalam to masu kallon mu ga dai duk abubuwan da za mu amfani da su ga ita fulawa ga sukari ga kuma bota da dai sauransu wanda ɗaya daga cikin amfanin shi bota ta bangaren lafiya yana ɗauke da sinadari na vitamin d wanda yake taimakawa gurin lafiyar ƙashi tare da kuma karfafa shi malama rahma yanzu sai ki matso ga komi da komi da za a haɗa shi wannan cincin ɗin sai ki fara haɗa mana shi cincin ɗin da me za a fara za a fara da fulawa to bismillah mu kenan kamar na kofi nawa za mu yi yau cincin din namu four cups na kofi hudu kenan eh. mun saka four cups mu na fulawa eh sai me kuma sai wannan sugar one cup to ko shi ma a auna shi da kin ga mu tabbatar <laughs>

Eh, za a iya saka 4 tablespoon eh, to kin ga wannan za mu saka kaman guda takwas kenan eh, bakwai takwas kenan sha Allah idan kamar baka da madara ta gari zaka iya saka madara ta ruwa ko ta gari ake bukata gaskiya ta gari saboda ta ruwa ita ce take sa cincin ta danyi tauri eh kuma kin ga ana son shi gaskiya ya zama yana da laushi yawa to shin ta ruwa ita ke sa ya danyi taurin nan eh to yanzu a juya to bismillah wato kayayyakin da suke busassu abinda a turanci ake cewa dry ingredients su za a fara hadawa kenan a juya su eh. yanayin kamar sukarin idan kamar kana so cincin ɗinka ya yi zaƙi da yawa ko kuma ya yi baya-baya sosai za ka iya rage yanayin sukarin ko kuma hakan dai da aka sa shi ne daidai a za ka iya saka 1 over 2 cup ba eh, ka son zaki. yi zaƙi eh. sai mai zan baki 1 over 4 cup za a saka butter ta ko an baki cokali ki ɗiba da shi ko kuma gashi na 1 over 4 eh, cup na bota wato za a sa shi na kinga sai ya cika eh shi bata idan aka sa shi kenan sai an juya shi shi ma kamar an zama an murje shi a cikin eh. fulawan kenan ya murji sannan idan kamar kin sa akwai melted butter wanda ake ya zama an narka shi zaka iya amfani da shi ko kuma dai haka dai da dan kaurin sa ake so duk zaka iya amfani da kowanne idan baka da butter akwai abin da zaka iya sa a madadin butter wasu dai suna saka man gyada eh amma dai akalla kin ga wannan dan gardin button na haka sai dan karawa cincin din armashi ai sosai sai da ko za a saka kwai in fasa miki shi direct akai sai kuwa. ta ga shi ma half cup zan zubo miki shi ruwa mm. ko kuma ina ina zubowa a hankali yadda eh. kar ya zo yayi yawa kenan in tsaya haka ko? Ha, zuba. haka kin ga da kika fara kamar irin ba zai haɗe jikin shi ba <laughs> amma shi kuma sai haɗuwa yake sai haɗe kin ga abin da lura wato shi kwabin cincin baya bukatar ka ce zaka fara irin zuba mishi ruwa da yawa daga farko a da mamar sai ka dan kaɗan a hankali a eh. hankali kai yayi yawa kuma eh ga in yayi yawa za a iya sai wasu ci za su ƙara fulawa to eh. kuma measurement din da aka yi ai bai yi ba ke an ɓata shi an ɓata dan kin ga daga irin karin fulawa zai zama cewa kusan komai ma da kasa sai ka kara eh. kenan yadda zai maka daidai yanayin wannan murzawan da bugawan da ake mishi eh. ana cewa kamar ana yi shi kamar minti kaza za ki ga wani abin za a ce a ta murza shi musamman minti kaza eh. eh ya danganta in kika murza shi ya haɗe jikinsa shi kenan ya kake gane ya haɗa jikinsa za ki ga ya yi bai yi wannan bazar-bazar din ba ya haɗi ya yi kamar donut kin ga ai ma in aka fara haka yake eh, kuma kin haka irin kama hannu ma da yake kenan zai dena. zai dena mani ina ga fulawa sai mun dan ƙara fulawa mm. ko to bismillah ai shi sa daman na batta saboda ƙasan dama eh. gani ya fara haɗe jikinsa eh. wato shi cincin baka bukatar ka ce in ka gama murza shi bar irin ka dan rufe shi ka bar shi ya huta <laughs> irin kawai shi daga an gama eh, sai a murza shi a yayyanka kenan sai shi sun gaba kamar donut ba donut ne a ci sai a bar shi bari to kin ga aka fara yanka ni ma sai na kunna mana mai yanda zai yi zafi zai eh amma ya danganta fa da yadda mutum yake son kaurinsa eh in kana son kaurin shi manya kenan murjin zai zama ya fi haka tauri kenan a eh, eh murjin ba eh yankewar da kike mai amfanin yayyankewa na so in yi style din dogo eh. cincin din shi wannan cincin din a tsaitsaye a hakan shi kenan za a <laughs> yayi yayi um, za a soya shi kenan eh wato wannan wata kamar wani sabon salo ne kenan shi ma da aka fito na cincin din kenan mm, in ba za ka iya haka ba zai baka wahala eh. za ka iya amfani da abin murza taliya eh. yau ka fitar da irin wannan shi da kake so kin kamar ai tsayin yadda ka sa kaura eh. sai maka masha Allah wato wannan shine irin wanda na kan gan shi zaki ga dogaye dogaye ka rasa ma ya ake yin shi wato ashe a gurin yankan ne kenan <laughs> eh wasu yanka da hannu eh, da wuka eh. wasu kuma amma na injin taliya gaskiya ya fi ya fi fitar da wannan shi din sai zara zara din nan ya fi gaskiya Uh, malama rahama shi na ga an gama yayyanka shi cincin dinnan kuma ga mai yayi zafi yayi zafi yadda muke bukata yayi zafi to bismillah yanzu suya kenan za a fara yanzu eh. za a saka shi ɗaya bayan ɗaya kenan ake sakawa a'a to amma ba a samun matsala a ce irin bayan an saka ya har haɗe a ciki ko kuma in ya soyi yana raba kansa in ya soyi yana raba kansa masha Allah yanayin suyar malama rahama za ki ga sai ki ga wasu kamar yayi duhu yana so ya ƙone wasu kuma ki gan shi yayi da haske rashin kula ne ba a tsayawa a kula da shi ko kuma a'a kawai mutum yana yi ne yanda yake so eh kin san wasu gaskiya ya danganta eh. suna son su gan shekwari wasu kuma suna son su gan shi ya soyi sosai so eh. da dai kake so haka za ka bar shi kenan kowa da yadda yake so masha Allah mu bar shi haka ko masha eh. haka yanzu daga haka kenan za mu iya cewa mun gama cincin ɗinmu kenan sai dai ma da shi a teburin ɗanɗani <laughs> to masha Allah To masu kallon mu da haka za mu je hutun takaitaccen lokaci idan mun dawo shirin naku na akushi da rufi. Su kallon mu barkan mu da da daga hutun takaitaccen lokaci. Yanzu abu na gaba da za mu yi muku bayan mun gama cincin a kashi na farko na shirin shine wannan kwaɗan gari ɗin. ni malama na mama ce ka kwaɗan gari ai mu zamanantar da shi mu ce gari salad gaskiya saboda abubuwan da naga kin ga za a haɗa ki matso kusa yanzu ki ma fara haɗa mana shi wannan gaskiya masu kallon mu gari salad <laughs> ni ba zan ci kwaɗan gari ba amma dai kwaɗan gari din ga kuma kin ga dai duk shi dai abubuwa da za a saka yanzu da me za a fara to bismillah shi gari dai gashi kin gada mun ba wai irin yalo din nan bane na kamar yin ti ba eh. wannan na wanda ake sha ne eh. idan ka dauko shi hakan shi kawai zaka fara hada shi ko kuma dai dan na ga yi wasar wasar gaskiya kin ga in na ba dai ai ba zai yi wasar wasar ba sai dai ya ci haɗi eh, shi kuma wani din shi ma a hakan shi kawai kamar ba wani abu da zaka mishi wanke shi ko wani dan abu ko kuma dai kawai a hakan shi zaka yi amfani da shi a zaka wanke Eh. sai ka saka ruwa sannan sai ka tace sai ka rufe shi na dan mintuna eh. sai ga ya haɗe kuma ya washar washar eh, wato dai kinga kamar wankewa ko in ce jikawa kamar yadda zaka sha gari yawwa sai ki tace sai ka tace ruwa wato jikawar ba da ruwa zaka bar shi ba a ba da ruwa kawai in ka wanke shi ka bar shi tunda dai ruwa ya shiga jikinsa kuma da dan ruwa kinga a ƙasa ƙasan ba matsewa za a yi ba ai zai sa ya ƙara yin laushi masha Allah to gashi yanzu dai an zuba mana gari sai me kuma za a sa sai mu zuba gulkara gulgun me za mu saka malama rama gaskiya sai kin daga murya saboda ni kaina ba wani jinki nake ba me za a saka yanzu uli uli to bismillah da kakken kuli kuli kenan za a eh. amfani da shi masha Allah ya danganta da yadda amma mutum yake so eh. wani yana son ya ji wani kuma baya son ya ji e so yadda kake son yawan kudi kullum haka za ka saka shi haka za ka saka shi masha Allah sannan za a saka ɗanɗano kin ga na hango ba mu saka ba mu da sukari ana amma na tuna kamar zaki ga irin yanayin wani kwaɗan garin damun da ana yi in kana so kana dan saka sukari shi ma wannan in kana so zaka iya sakawa in kana so zaka iya saka amma dan kadan eh, ai sukarin kamar yana dan ba da wani test ne daban mai daɗi dan eh. kadan amma dai zaka sa masha Allah sai man gyada za mu zuba da zuwa miki shi eh. shi muna bukatar mu sa shi da yawa ko kuma dai baya baya ma kin san kowa da yadda yake so wani yana son ya ga abinci mai yayi yawa wani kuma yana son shi baya baya wani kuma yana son shi eh. baya baya to in da yawa kake so sai ka zuba in daidai daidai kake so kuma kin ga saka man zai ƙara sawa shi garin ya ƙara laushi gaskiya yau kuma ya kara wasu saki eh yayi ko in karo miki a za mu zuba kayayyakinmu waɗannan da su za a fara? Mm-hmm. da cucumber kenan kuma juye ta mako ya <laughs> tafi sannan ga tumatir sannan ga albasa ita dai kin gaba wani mai yawa eh, ce kaɗan haka ta yi masu kaloyin da kuke gani fa kin ga gaskiya ai ba laifi don mun canja <laughs> wannan kuɗin mai da shi gari salad saboda gaskiya kin ga yadda abubuwan dama shi gari yana da matukar amfani a lafiya ga su ma waɗannan kayan lambu da aka saka ga su na ga haddasa hanta kin ga duk za a saka a ga kwai da faifi gaskiya saka hanta bayan hanta za ka iya saka kamar koda ko kuma ina irin kamar ka za ka yanka ta ƙanana ƙanana ka ce bar ka sa a ciki nama ba eh ai duk ƙarin daɗi masha Allah kwan ma na san shi ma za ki ce mm. a sako shi mu juye shi duka mm. a bar shi haka ko eh. shi salad din ya danganta za a iya zubawa a juya eh. kuma za ka iya sai za ka ci ka saka ka dinga ci da shi eh to ai ina ta noma dai ki dan zuba koya ne mu juya shi kin ga shi ma abu ne da yake da matukar amfani don lettuce yana dauke da sinadari kin ga na vitamin E wanda yake taimakawa gurin kara lafiyar ido so kin ga wannan kusan kuma masu kallon mu da muka saka balance diet ne <laughs> wannan abincin namu gaskiya ni yau to bai dai na shiru amma na ga yan bayan fagen yau sun yi yawa dai gaskiya ina tare mu kadai za mu cinye abubuwan ba sunan ka yanzu rama daga haka mun gama sai dai mu da teburin ɗanɗana kenan eh to masha Allah To masu kallon mu da haka zan ce sai ma ida ku a teburin ɗanɗane don ku ji yanda kwaɗan salad ɗin namu ko ce kwaɗan mu da kuma cincin suka kasance. masu mu sannunmu da haduwa da ku a teburin ɗanɗane na cikin shirin akushi da rufi na tashar arewa 24 inda yau abubuwan da muka yi muku su ne kwaɗan gari muka ce mun mai da shi gari salad da kuma mun yi cincin wanda gashi dai masha Allah kun ga yadda abubuwan suka kasance malama rama ni fa na dan fakaici ido gaskiya a bayan fage na dandana cincin din nan naji cewa tabbas masu kallo irin in kuka ci sai kun ji har kunne ma ya motsa sosai <laughs> sannan kuma shi kansa wannan yanda aka sarrafa garin nan abin gaskiya ya burge ni kwarai da gaske kin san yanzu kafin in kira mai dandane da dai bayan da muka iya amma na so a ce yau abin na ce ni zan dandana gaskiya <laughs> saboda ina ta so na ji yanda garin nan ya kasance amma dai ba tare da ɓata lokaci ba masu kallon mu zan kirawo malama safiya sai ki ƙara so ki zo ki ɗanɗana mana waɗannan abubuwan da muka yi malama rama sai ki matso ki ga ita ma sai ta tsaya daga nan malama safiya wa alaikum salam sanin da zuwa alhamdulillah kun sha fama gaskiya masha Allah wanne zan fara ma ne ne kowanne zaki iya fara da garin dan garin din nan kamar eh, eh kwana biyu ma ba a haɗu ba na ga naku daban ne gaskiya gaskiya bayan da aka abin nan ba ga hanta a ciki ga kwai ton hada ka kwamba gaskiya masha Allah yawa bismillah ya san malama rahama a cikin yan bayan fage har aka samu wasu suna cewa wai anya mako gari yana kara lafiya <laughs> to ai ko da baya kara lafiya dai ai mun saka mishi abubuwan da zai kara masa in ka cin zaka hada ya kara maka lafiya a jiki masha Allah malama Fatima da malama Rahama Kaisin gaskiya cewan dafu ya kika ji yanayin garin masha Allah yayi mu da mun fara sanin mun fi sanin a sa mana gari da suga a kofi eh, ashe ana mishi mm. irin haka ashe ana mishi na musamman gaskiya dai masha Allah barin kara to masha Allah wato malama Rahama gaskiya a ce garin nan yayi daɗi sosai <laughs> gaskiya ba a ba yaro mai kiuya malama sai na'am ai ina ganin to yanzu in kika cinye garin nan shi kika gama cinye garin ba kika da shi kansa cincin din kuma haka ne to bari amma dai ga fale mu kusa da ke kisan dai da daman dai gari yana dan shake mutum gaskiya gari sai da ruwa kana dan hadawa da abu dai da zai abin nan ya yanayin shi kuma cincin din me zaki ce akan shi cincin din mm. <coughs> ko ba ki dan ci guda ɗaya shi ma ki ga wanda to bismillah yaya masha Allah kin san kin kika kai baki amma ni da ke tare muka dinga girgiza kai saboda na daddana ni ba na san yadda ai tuntun nake ta azabbe irin in zo in ji abin ne masha Allah kuma gashi ya yi laushi malama safiya na'am maki nawa zaki iya bamu game da waɗannan girke-girken da muka yi musamman ni kin san ni ce karfin aikin aiki. hana kun baki makin gaba daya kan mm. zan baku 98 a cikin 100 insha Allah ai ko mun samu ba amma dai masu kallo 90 din nawa ne 8 din ke ko ba haka ba shikenan malama safiya to sha leman ki tukuna sai mu sallame ki zan kara cin cin din fa ai dama abin da ma zan ce miki ma shine mun gode kwarai da gaske ki dauki ma plate din gaba ɗaya to dan gaskiya to lemon kake mun da shi in kuma ki ban mana to malama Fatima godiya nake to mun gode kwarai da gaske malama Rama kin yanzu da maki 90 din da na dauka ke kuma maki 8 na yadda na wai miki tofa masu kallon mu an mun waye wato saboda kin san cewa sun ga cake kika duk abubuwan da muka yi yau din kenan <laughs> to na gode dai a hakan da haka malama rama zan ce sai ki sallama da masu kallon mu assalamu alaikum masu kallon mu to masu kallon mu wa alaikum assalam wa rahmatullah amma idan ita babbar bakon ta mu ta wannan lokaci malama rahma shu'aibu muhammad wato hafra cuisine da kuma waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku ni fatima rabi gwadibi ne ke ta mu kasance tare da ku an shirin danganin abin da za mu kawo muku don shigowa wannan shiri ko kuma ku turo gudunmawar ku za ku iya neman mu a shafukanmu na facebook da kuma na instagram na akushi da rufi don kuma sake kallon wannan shiri da ma shirye mu na baya za ku iya kallon mu a manhajar arewa 24 on demand da haka nake cewa mu huta lafiya ma'assalam.